Hoto na takwas, ɓatacciyar tunkiya. Wannan hoto yana nuna mana labarin da Yesu ya faɗi. Wani mutum yana da tumaki ɗari, ɗaya daga cikinsu ta ɓace, saboda haka mutumin nan ya bar tasa'in da tara, ya tafi garin ya nemo waccan ɗayan da ta ɓace. Lokacin da ya ganta, ya yi murna sosai. bisa gare ta fiye da tasa'in da tara da ba su ɓace ba hakanan Allah kuma ba ya son wani mutum ya ɓace masa ta wurin bin hanyar shaiɗan Yesu ne makiyayi mai kyau ya zo garin nemansu da suka ɓace maza da mata ya cece su duka kamar yadda mutumin nan ya nemo ɓatacciyar tunkiya yesu ya zo ya ba da ransa domin ya cece mu daga zunubanmu da shaiɗan da hallaka